واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون يا كي ونمزو idan ka zo da aya sai su ƙareta ka, su bijire mata, idan ba ka zo musu da aya ba, sai su ci, ina ma ka ƙirƙiro wata aya daga wajenka, to ka ce da su, ya kai wannan manzo, ba zan iya zuwa da aya daga karan kaina ba, ina bin abin da aka yi min wahayi ne, wannan alƙur'ani wanda nake karanta muku, hujjoji ne da dalilai daga Allah mahalicinku mai tsara al'amuranku, kuma shirya ne da rahama ga bayinsa muminai. amma waɗanda ba muminai ba su batattu ne marasa arziki.